Yago. Saye ma mai dabba. Wannan wani ɗan kwaikwayon ne. Ban san shi ba. Kai waye kaiwa kuma ya aiko ka inda nake. Saƙon sa'ai ma ne. Lalle amshaƙin badde. Ka yi ganganci baka san waye ojo ba da hadda za a turo ka ka kashe shi ka zo. Yara mai dabba. wannan mun yi zama da shi a ƙarƙashin ashiru shi ne yanzu daga baya ya koma wajen sa'aima sa'aima ne ya turo ga kashe ni hakan ta nuna ya gaza shi yasa ya turo masu riƙe wa kare sasari to shi kenan Oh! kada ga kamar ka yi bawa garin su ya tafi bai dawo ba an sakon ka ya kuma ya nuna iya bajintar horon da ka bashi amma fa ina mai bakin cikin sanar da kai cewa gashi nan a kwance na cinye shi ya baza ya kai shiru ko ka zama kurma ne wato saboda na baka notice ban baje ‘yarka ranar da na ɗauko ta ba, hakan shi ne ya baka dama ka fara turo min ƙazaman yara, to lalle ka soma ni kuma zan ƙarasa. Gobe da sassa ka je ka ɗauki gawar ‘yarka inda kuka haɗu da goje isa. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Na rantse ko da mutuwa ne a yau kafin in kashe ‘yar taka, lalle idan goje isa yana raye, ‘yarka sai ta biyo ni. Tina da ilahu ɗan uwa, shi zai yi ma mawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, haram, haram, haram, haram, haram. Karfa ka manta. ya ta ce a hannun wannan mara kunya kuma ka san duk inda muka yi mistake wallahi zai iya kashe mun ita fitina ba daɗewa ya kashe mun yaro daya <laughs> inda ba za mu samu komai a tattare da ita ba ba abin da zan sa in kawo ta gurin ganin ta nake a can gwade a buge nake ganin ta sayo ai buguwar nata shine makamin aikin nata mikiya ta yaya za mu bullo wannan sai yadda ka ce tunda na ga kamar aikinsa zai haɗa yanayi da nawa mikiya ki yi haƙuri bai fahimce ki ba ne don bai san ki ba amma a wani fanni ke kwarewa kansa bariki amma babu inda kwakwalwata ba ta aikin ban mamaki musamman inda aka buƙace ta na shi kwakwalwata tana aiki koyi kina ganin wannan kwakwalwar da ke za ta iya kama gagarumin namiji wanda ya amsa sunansa ki kama shi ba da tare da an ji mai ciwo ba ko an kashe shi wannan aikin shi ya fi komai sauki musamman yadda bakin zaren yake a buɗe I like the way. Ah, look at yadda take da confidence akan abin. Jaru Faida. Saima. Eh, Mikiya kenan. Mai hangen nesa. Mikiya wannan shine Saima. <laughs> Kin san da yake ni double carburetor ne na fi haka. wai ina za ne ni na gayyace ki ko ke kika gayyace ni kai ne ka gayyace ni amma ni ce nake da ikon faɗa yadda aiki na zai kasance saboda kwarewa ta ce ta sa aka kawo ni wurin nan ba zuwa nan in yi yaranta a karkashin ka ba <laughs> yayi Allah sa yanda ke da kwarin gwiwan nan wannan kwarin gwiwan nake ya amfani ne amin don haka ma kada in bata na lokaci ya kamata in san nawa zan biya ki sai na kammala aiki na sannan zan faɗa to don haka ki biyo ni haram ni yake in kayo cuta haram ni yake in aka ma cuta haram ne in kayo keta haram ne in ka zalinta haram na dabo ƙwara so sa'i ma dama ba mu kaɗai ba ne ba na dabo da ya haɗa mu da ke yana biye da ni alamu sun nuna kamar baka yadda da ni ba ko kuma kana jin tsoro na ne tsoro look at this girl ni za ki ce ina jin tsoron ki let me remind you something about me ban san tsoro ba in ban da aiki ya zo min tsaka mai wuya ba na neman mataimaki a aikin da nake ke bari in gaya miki tun da na fara fitina ta ban taba sa wani ya taya ni ba kuma ni jarfata wallahi ta fi karfin alkarya guda ba a banza aka sa sa'a ma din ba wallahi har yanzu bace bata haifi dan da nake jin tsoro ba dan haka ki cire wannan tunanin a zuciyarki na dabu ma. yanzu eh, na maka zaya sai yanda ka ce inda ka ce mu haɗu kuma na zo ban same ka ba vagabond wannan maganar da ka faɗa ta daɗa tabbatar min da ka kuma harkan laifin ma a jahilce ka shige ta ba ka yi ɗalibci a ƙarƙashin gogaggun malamai ba ko me za ka faɗa min ni na lamunta amma kar ka manta kai ka ce in zo nan in same ka kuma na san na taso na taho na san duk da nazo zan iya rasa raina to amma dai nazo je waje dan dai in ga lafiyar yata ka kokari amma ka koma ka nemo ilimi banda kwacewar lissafin ka ka taba jin inda mai laifi ya ce ma ka zo gwari yana gwari kaza kuma ka zo gwarin ka same shi one time ni na gaya ma ojo duk abin da zaka faɗa min na ɗauka dan Allah in baka nan ka gaya min inda zan zo in same ka dan Allah za ka iya zuwa ziri mu haɗu da kai ziri idan kun gama yanke shawarar sai ka sanar da ni amma kar ka manta awa ɗaya ce da kai halo